Matiyu Sura ta takwas Da ya safko daga dutsen, sai taro masu yawan gaske suka bi shi, sai ga wani kuturu ya zo gunsa ya yi masa sujada ya ce, Ya Ubangiji, in dai ka yarda, kana da iko ka tsarkake ni. Sai Yesu ya miƙa hannu ya taɓa shi, ya ce, Na yarda ka tsarkaka. Nan take kuturtarsa ta warke. sai yesu ya ce masa ka kula fa kada ka gaya kowa komai sai dai ka je wurin firist ya ganka ka kuma yi sadaka domin tabbatarwa a gare su kamar yadda musa ya umarta yana shiga kafar nahun kenan sai wani jarumi ya zo gun sai ya roƙe shi ya ce ya ubangiji yarona yana kwance a gida ya zama shanyanye yana shan azaba kwarai. yesu ya ce masa zan zo in warkar da shi sai jarumin ya ce ya ubangiji ban isa har ka zo gidana ba amma sai ka yi magana kawai yarona na kuwa zai warke don nima a hannun wani nake da kuma soja a hannuna sai in cewa wannan je ka sai ya je wani kuwa in ce masa zo sai ya zo in cewa bawana yi abu kaza sai ya yi da yesu ya ji haka sai ya yi mamaki har ya cewa mabiyansa gaskiya ina gaya muku ko a cikin isra'ila ban taɓa samun ban gaskiya mai ƙarfi irin wannan ba ina kuma gaya muku da yawa za su zo daga gabas da yamma su zauna cin abinci tare da ibrahim da ishaku da yakubu a mulkin sama 'ya'yan mulki kuwa sai a jefa su matsanancin duhu nan za su yi kuka da cizon haƙora sai yesu ya ce wa jarumin je ka ya zama maka gwargwadon bangaskiyar da ka yi nan take yaron ya warke da yesu ya shiga gidan bitrus sai ga surukar bitrus tana kwance da zazzabi sai ya taba hannunta zazzabin ko ya sake ta ta kuma tashi ta yi masu hidima da maraice ya yi sai suka kakkawo masa masu aljanu da yawa da magana kawai ya fitar da aljanu, ya kuma warkar da duka marasa lafiya wannan kuwa domin a cika faɗar annabi ishaya cewa da kansa ya ɗeba rashin lafiyarmu ya ɗauke cuce-cucenmu to da yesu ya ga taro mai yawan gaske sun kewaye shi sai ya yi umarni a koma wancan hayi sai wani malamin attaura ya zo ya ce masa malam zan bi ka duk inda za ka je yesu ya ce masa yanyawa da ramummukansu tsuntsaye kuma da shekunan amma ɗan mutum ba shi da wurin shakatawa sai ɗaya daga almajiran ya ce masa ya ubangiji ka bar ni tukunna in je in binne tsohona amma yesu ya ce masa bini bari matattu su binne 'yan uwansu matattu da ya shiga jirgi almajiransa suka bi shi sai ga wani babban hadari ya taso a teku har rakuman ruwa suka fara shan kan jirgin amma yana barci sai almajiransa suka je suka tashe shi suka ce ya ubangiji ka cece mu za mu hallaka ya ce musu don me kuka firgita haka ya ku masu karancin ban gaskiya sa'an nan ya tashi ya tsautawa iskar da ruwan sai wurin duk ya tsit mutanen suka yi al'ajibi suka ce wani irin mutum ne wannan wanda har iska da ruwan teku ma suke masa biyayya da ya isa wancan hayi a ƙasar garasinawa mutum biyu masu aljinu suka fito daga makabarta suka tarye shi don ko su abin tsoro ne kwarai, har ba mai iya bi ta wannan hanya, sai suka kwala ihu suka ce, Ina ruwanka da mu kai ɗan Allah, ka zo nan ka yi mana azaba tun kafin lokaci ya yi. Nesa kuwa akwai wani babban garken aladu suna kiwo, sai aljanun suka roƙe shi suka ce, In ka fitar da mu, tura cikin garken aladun nan ya ce musu to ku je sai suka fita suka shiga aladun sai kuwa duk garken suka rugungunta ta gangaren suka fada tekun suka hallaka a ruwa masu kiwon aladun suka gudu suka shiga gari suka yi ta ba da labarin komi da komi da kuma abin da ya auku ga masu aljanun. Sai ga duk jama'ar garin sun firfito su tari Yesu, da suka gan shi, sai suka roƙe shi ya bar musu ƙasarsu.